Tausayin mata shiri na Afirka TV 3 domin ku ne mata shiri na tausayin mata. Assalamu alaikum masu kallon Afirka TV 3 barkanku da sake kasancewa da shirin dausayin mata. shiri ne wanda yake ɗaukar batutuwa daban-daban da suka shafi 'yan uwa mata imma ko ya zama matsala ce ko wani abu da ya kamata a ce malamai sun ba da shawarwari akan wannan abubuwa yau muna tare da malama maryam sheikh abdulwahab abdallah malama muna miki barka da kasancewa da mu a wannan shiri ina barka da yau wa malama to malama yau batun da zamu dauka batu ne mai matukar muhimmanci wato batun da zai tattauna akan alaƙa da take tsakanin saurayi da budurwa ya ya kamata a ce ta kasance kafin aure da kuma wani irin wani irin tasiri wannan alaƙar take da shi bayan sun yi aure ban san kafin mu shiga shirin da me za ki fara mana ba malama bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وعطوا إن a yau kamar yadda Malam ya faɗa zan yi bayani ne akan alaƙar da take faruwa a mu na yanzu tsakanin saurayi da hmm. budurwa kuma wata irin abu take haifarwa kafin aure hmm. kuma ya ya kamata yi alaƙar kafin su shiga gidansu don gujewa irin wannan matsalolin da idan sun shiga gidan aure hmm. yake haifa musu to a yanzu malam zamani ta riga a wannan zamanin na farko abin da ya kamata saurayi da budurwa su sani alaƙar su da zamanto ya zama alaƙa ce kamar manomi da gona abin da nake nufi manomi da gona mm. shi ne duk manomin da ya je gyara gonarsa ya mata shuka mm. amma na zai dinga kula da ita ne ko yana ba ta tsari duk abubuwa da ya san za su lalata ta da mm. yasa idan sun tashi idan ta tashi fito da um, ta tashi ba da ƴaƴa mm. za ta ba da ƴaƴa marasa kyau to kaga duk abin da ya san zai haifar da wa'annan mm. manomi yana kokarin kare yana kokarin kare wannan shukar tasa to haka ya kamata a ce saurayi alakarsa da budurwa idan yana son ta kamata ya ce ya adana ta ba wani ya lalata ta ba saboda me ya sani cewa ita ce kowanne da yake sa ran za ta zama mai uwar 'ya'yansa kuma yake kuma ka haifa masa ƴaƴa waɗannan ƴaƴan kuma zama jariya to idan ya zama to shi kamar manomi ne yana kula da ita yana ba ta ruwa yana kula da har ta yi kore ta kyau har rama idan ta yi kore ta kyau kowa zai yi sha'awarta amma menene amma kuma sha'awar ta ya zama to daga nesa akwai lokacin da ta yi 'ya'ya zai mallaka ya shiraye ya maka amfani amma idan ta kasance lokacin da take yi koren nan hmm. ya sa ya tsige ganye kaka ai za ta mutu kuma ya tsige ganye za ta kwanye ya tsige hmm. ganye kaga ta shi ba da ƴaƴa ba ta ba da ƴaƴa mai kyau kamar yadda ake so ba kwarai da gaske to haka ake so alaƙar saurayi zama to sa da budurwa da hmm. sani cewa idan ya masa irin wannan kyakkyawar alaƙar to ita ce wanda idan har ya shiga cikin gida ya aure ta ba su gina alaƙa mai kyau ba su samu rayuwa mai kyau ba su samu zaman lafiya mai kyau babu zargi babu wani wani raina wani raina ko kuma dama an an gaji da juna saboda mm. irin alaƙar da aka yi a waje gaskiya ne ita kuma ita kuma ya zamanto ita kuma mm. malam ta zamanto ita ma ta zamanto kamanniya tana kame kanta a lokacin da ta yi wannan koren ta yi kyau mm. sai da zamanto tana kamewa tana rufe jikinta har sai lokacin da ya kai manomi zai zai ci amfani zai ci amfanin kayan gona kaga kenan har sai lokacin da saurayin da ya zamanto zai mallake ta eh. ta zama ta zama tashi ta mallake ta zama to mai kunya ta zama to akwai abin da take da um, take da tsakani da shi mm. ta sani wannan shi ya kamata mu zama to na yi tsakani da shi a wannan shi ne bai kamata in yi kaza ba wannan ta kame mutuncin da zama to kunya ta tsakanin ta da shi da girmamawa Ta mm. kuma nuna masa duk idan koda ya kama ta wasu abubuwa wanda take ganin ba haka bane ba ya kamata wannan ita ba irin wannan yarinya ce kuma ita ba irin wannan tarbiyyar ce da ita ba na'am amma haka sun yanzu malam ba haka ba ne ba ya ga yanzu alaƙar take tsakanin saurayi da budurwa kamar alaƙar miji da mata ne mm, gaskiya ne da shi kamar miji da mata shakuwa mm. za ka gani ba ma sa jin kunya suna mm. tafi a hanya zai riko ta za ta riko shi zai rike mata hannu za ta za su yi hira kowace irin hira ba limit tsakanin babu irin yadda da ta iya gaya masa ko tana ganin wai ai shi za ta aura to ɗan uwa shi za ta aura an ɗaura muku aure ne kai ba ɗora muku aure ba har yanzu ba mm. shi ba muharramin ki bane ba har yanzu akwai abubuwan da ke kamata ku yi tare da shi ba mm. to ki sani cewa irin waɗannan abubuwan da kuke ba wa junanku mm. kuke halatta wa junan ku shi tun a waje shi ne yake jawo matsalolin gidan aure wanda idan an riga an shiga dama an gama marmarin juna tun a waje mm. ba a ɗaukin juna ana mm. gama wannan aure dama ɗaukin da ya rage muku a waje wannan shirin bikin ku yi biki ku yi hotuna duniya ta san cewa kun yi aure ana shiga cikin mm. gidan auren kuma sai matsaloli ya zo ya faru a lokacin da suke da kamar mata da miji shakuwa kaga ko kuma alakar um, zance irin hmm. zancen da na kut da kut gaskiya ne dumi dumi malam ana zance ko hmm. zancen zo za ka ga ko akan hanya kake tafiya yanzu titi malam za ka ga ba a fiye jin kunya ba hmm. za ka ga suna zaune irin gasu gasu ko kuma a sa da duma guda daya ga ta gashi suna ganin wanda ita ce wayewa idan ba ki haka ba kina ganin kamar saurayin ba zai ganki wa ki wayayya ba ko kuma kina ganin ba ki haka ba kina ganin saurayin zai ganki a kina da duhun kai kar yaran yana duk saurayin da ya san me yake yi wanda neman auren ki zo saboda Allah kuma ki son ku shimfiɗa rayuwa saboda Allah wannan duhun kan naki a waje in yana da hankali wannan kuma shine wayewa ta tare da shi mm. ya nuna a cikin nuna masa alamar cewa ke kin san me kike kin fito daga gidan tarbiyya kuma mm. ki yarinya to da kike makarantar islamiyya kin san abin da yake haram ko kin san abin da yake halal da tare da ki ki san yanzu malam kaga yanzu alaƙar take tsakanin saurayi da budurwa zaka ga babu zancen da take babu zancen da kowane zance tana iya yi da shi za ka yanzu ta kai ta kawo saurayi ya sun da budurwa take al'ada ita za ta ba wani abun kunya ba ne mm. ba in ba ku azumi za ta sha azumi saurayin ta ya sani mm. ta faɗa masa wani sa'in ma amfani um, abin da za ta yi amfani da al'ada shi ne su ya kawo mata ai mm. tana ganin wasu daga su zama ɗaya to ka ga wannan malami ya rage ka kamar alaƙa cikin da miji da mata gaskiya ne miji ya san duk wata har rayuwa da take ciki duka zancen gidan su sirrin daga na babatar na yan ta kwashe ta riga ta gaya to irin wannan abin da yake jawo aikin sai kin aure kin kwace zance sun ga maka wannan kin ga maka wannan kin ga maka wannan irin wannan ne idan aka zo ya aure zai maki wanda yake so a family ki ya wanda zai mu'amala da shi da wanda ba ya so ya mu'amala da shi a lokacin mace na ki ki gane kuskuren ki zaki zo ki nuna masa cewa ke kina son ya alaka da wannan shi kuma a lokacin zai nuna miki bai isa ba saboda tun farko ke kika za kika bada kofa ya raina miki yan uwanki da danginki kamar mm. duk abin da ake ciki a dangi mutum mai da shi kamar mijinki komai da shi za a yi a cikin dangi ba ta azumi ya sani duk wani hali da take ciki na wani abu da bai kamata ya sani ba na ita a matsayin ta na ɗaya mace ba ta sani ba za ka ga kuma yanzu alaƙa da take tsakanin su malam idan aka riga aka kawo kuɗi mm. sai ka ga maza suna yaudarar su cewa ai babu abin da ba zan iya da ke ba da an riga ba an kawo kuɗi mai yarge ba sai ɗaura kawo kawo kuɗi fa ba fasa dace ba ne ba mm. kawo kuɗi ba fasara ce kwarai ba ne an shirya cewa an daura mm. suka ga mata suna tambaya suna cewa ya ce an kawo kuɗi suka ga yana amfani da ita ya mai ta kamar mata sauri na ganin an an kawo kuɗi. to Allah ya kiyaye ya tafiya zai ce a kuɗin da ya fasa ko kuma ya ce ya ban miki to zaki da rayuwa mm. kin ga ya kin bari ya riga ya ci farfa yau ya tafi ya banki mm. kin ga kuma alaka ta wayewa kawai sai an zauna tare an gungumi juna an rike hannu an kuma in a aje mayafi ki cewa ke da shi babu wani hijabi tsakanin ku yanzu ai ba wata kunya ya riga ya zama ke kin zama shi wannan duk babu shi a addini mm. a al'adar ma duk babu shi mm. kuma mu a al'adar ma ai kunya ta ɗaya mace ce mm. da rufa jiki da ta jiki wanda da kunya kuma tsakanin ke da ke da wanda za ki aura da zama zance kuma akwai tawara ko a ada iyayen mu ba wai eh, iyayen mu da kakanni mu ba wai ilimin da suka nufi ba amma maka duba yanayin al'adun su ba a ilimance suke yin sa da hikima a ciki ko zance za a yi da sai an tafi da yaro karami ne wayo saboda wanda zai fago ya faɗa abin da aka yi gaskiya ne amma yanzu a zo cikin mota ki shiga mota a zance ana ganin wanda bai zance a mota ba bai waye ba a mm. shiga cikin mota a rufe sannan mm. da tafiya wajaje hmm. duk inda zai tafi za ga sai ta raka shi wasu mutum duk inda zai za ta je ita hmm. malam sai sai ya raka ta hmm. ga rayuwa su cikin da sun ba sun shafu abin da rage kawai a daura musu aure na sunna a kai su amma duk wani abarrafa da miji suke su saboda su suna yin su a tun kafin su a um, eh, um, halatta musu junansu. da kaɗan kalaman da bai kamata ba a tsakani kaga ana faɗa irin waɗannan kalamai mm. kalamai dai wanda zai jawo fasadi ya kamata a ce yan uwa idan kika yi saurayi mm. ko wanda zai aure ki mm. ya zo ya miki um, kalamai na fasadi tuna masa ce ba haka kike ba tuna masa bacin rai in zai daina da daina ba zai na mutu ke gaskiya ba za ki aure miji irin sa ba ko kuma ko wani kallo da zai miki kallon da zai nuna miki sakon cewa shi ga abin da yake nufi za ki na masa wannan kallon ba irin naki ne ba ke ba irin wannan yarinya ta ake wannan abin ba shi ba ko nuna zai taɓa shi ya zama ke ba haka kike ba to duk namijin da ya san me yake idan kuma auren ki zai yi saboda Allah to abin da ya kamata ya yi kenan to irin waɗannan abubuwan ne malam idan kuka bar irin waɗannan alaƙoƙi hmm. ta shiga tsakanin ki da saurayi to hmm. abin da ya rage saurayi ta shiga gidan aure dama ya riga ya kama da ke abu ɗaya ne zai iya kake ganin malam irin wanda yake dan sawa a raka a cikin gidan auren shine hmm. dole an kana wannan alaƙa a kuma halayyoyin na ta ɓoye maka idan ita kaza ba ce dan ana wannan ma'awala ba lalle ma ita kaza ba ce ba ta san yarinya ta a waje amma mm. kaga idan aka zo wannan zaman na dindindin dole halinta na ta ya fito ko kuma halinta na ƙarya ko kuma halinta na rashin kunya ko mm. kuma halinta irin na rashin ibada to mm. kaga dama idan ya zo ya haɗu da dama su riga sun zama irin tun a waje to kaga irin wannan zaman ba zai daɗe ba za ka irin wannan ne ya sanya aure ba je ko ina ba ka yarinya wata shida wata bakwai da ciki ta dawo gida a gida za ta haihu gaskiya ne idan kuma an daɗe an raka kuma za ka ga irin wani dama su tazo mm. Allah ya ce mace ta ɗan wasu halayya mu'amala da suka ya ya ɗan sa ran tana da tsafta ko tana da gaskiya ko tana da waito ko mm. tana da wasu irin halaye mm. gartattu da yake so to sai ga an ɗan samu an ɗan raka a zaman auren amma ba wai dan yana ɗaukin ta ba a'a saboda halaye wasu halayya ta sun masa to don wannan dalilin sa yake magana ita to malama Allah ya mm. na malama na ce yawanci zaki ga duk wanda ya gammace so da yawa zaki ga ɗayan biyu ne ko dai da gaske yana so zai aure ta ne ko kuma wani dama yana da wata mummunar manufa a ɓoye da yake so ya amfani da sunan soyayya daga ƙarshe sai ya mm. kauce ya fito da muguwar manufar shi to malama duk lokacin da mutum ya zamanto da gaske auren yake so ya musulunci ya tanada abi har a kai zuwa ga yin aure bana kaga irin wani dama eh, hmm. musulunci ya kawai tare da imanin dama musulun mutum ya ga yarinya kaga ya fara zuwa nemi izinin mahaifin Na. ne idan aka ba shi izini sai hmm. zo ya aka ba shi izini kaga sai nemi hmm. izini tana da wanda take so akwai magana ne a ciki idan babu magana na ganta ne dama ina so shi ne na zo a yi min izini kaga idan akwai wani za a ba shi hakuri a ce masa mm. akwai wani idan ba wani za a ba shi izini a ce masa ya zo ya ganta ba ta fito malam zai zo ya ganta mm. za su zai zai masa zai mata tarifin kansa ya ga mata shi waye shi waye mm. shi waye ba su yi magana a gani miji bai hana ta idan ya zo ta ɗan koya ta ɗan kwalle ta kwalle ta ba za ta wuce misali ba wanda zai tun da za ta cire ke so shi ya ganta yana so zai aure ta ta fito cikin tsafta ta sako ta sassafta jikinta ta zo yi magana su yi magana ya nuna mata shi yaranta yana so kuma sai da ya nemi izinin iyayenta ya nuna mata abubuwa su yi zancen su mm. zance kuma kaga irin na musulunci a zance wanda wanda dole akwai tazara tsakani ba ba wanda za a zo a zauna kusa da kusa ba eh. ba zaman da za a yi ana ana jin numfashin juna ba mm. kowa ne da za a yi a bada Eh, mm. wannan a tsakani mm. a bada wannan a tsakani kuma ka ga irin wani kuma nan babu dogon nema kuma aka dogon neman nan shi ke dawo duk irin wa'annan fatattunan kuma ya zo da gaske ne yana son da kuma an ba shi izini kuma ya ma ni dama tunda ya gaza ba ya shirya aure ya shirya aure ma ya zo daya biyu uku ya mm. gama kuma sai zai nemi kuma zuwa nemi iyayen ta cewa yana so zai fito za a yi magana aure a zo a fasa da kiyaye aure amma irin wannan dogon neman da ake malaka ga an zo an kawo kuɗi an nemi ilimi wasu sai an tafi shekara biyu shekara uku ana tafiya to irin wannan ne shafo da duk irin wa'annan abubuwan suke shigowa ciki na'am eh. to malama idan kuma ya kasance mutum asali dama mummunan manufa ce ta kawo shi gurin mace wani eh. irin shawara a matsayinku na manya za ku ba wa yarinya ta fahimci cewa wannan fa ba ƙaunar ta yake ba muguwar manufa ce ta kawo shi sannan su kuma iyaye su ma me ya kamata a ce sun lura da wanda ya zo ya ce yana son yarsu ko da manufan mai kyau ce ko mara kyau ce wani abubuwa ya kamata a ce sun duba yau ma da kaga kamar yanzu ne mummunan nufi idan ya zo kuma an ce masa ne mummunan nufi kaga idan ya zo a sai a na biyu a na uku wani mm. ba lalle yana da wayo mm. ya nuna nufin sa so zai bari sai ya saba da ita saki jiki da shi yadda lokacin da ya fito da nufin sa ba za ta mm. guje shi ba to abin da nake so da ke yar uwa mm. idan miji ya zo ah, wanda wanda ya nuna cewa yana son ki ya zo duk da mm. mata ne zan suna korafin cewa mm. ba su mun nufi yanzu sun zo da wuri suke fito da na su, eh. in ya zo nuna wani fursa ki nuna masa ce ba haka ke kamar da na faɗa a baya wasu ma ko mata kuma yi a yaudare da yawanci kwaɗayi shi ke dawa a yaudare ko yana ganin to kuma ya yi wani abin da ke ba wani abu da ni ne fa zan aure ki ni din nan ne ana yaudara ku da cewa kuma wani abin da ai ni nan ne zan aure ki ba wata matsala ba ki ba ki haɗin kai zan aure ki mm. sai ka ga mace ta saki jiki sai ka kashe mata kuɗi na mata wahala tana mm. ganin in aka yi magana ko wani ya gani a ta ko a yan uwanta aka kawo gida aka ce a dinga kula da wance hmm. sai ga tana jin zafar tana ganin kamar an sa mata ido ko dan Allah ya hore mata da hali ne hmm. ko dan Allah ya hore mata saurayin da ta haɗe musamman matan da suke ganin malam sun ɗanyi nauyi hmm. a gida ba su samu aure ba ko wanda ya zama sai daga koya Allah Allah kawai su dai a auren ba za su tsaya su tantance kuma ko da an wani musu an tantance suka ga suna bacin rai Hmm. wasu kuma ka ga iyayen su suke goya musu bayan su ma idan suna son yarsa da tafi in an zo an fara su ce bakin ciki ake yarsa da hassara in an nuna muku wannan ba dan arziki ne ba hmm. ko kuma kusur da kuke bari yadda yi da wannan ba daidai ba ne hmm. ba ko kuma wannan kashe mata kuɗin da yake ya kamata ku bincika menene sana'arsa me amfanin sa me yasa yake maka irin wannan abubuwan me yasa kuka ga to wasu iyayen suna nuna ba daidai bane ba wasu yayin ko za ka gani dama da ya zuwa nemi izinin nan kafin ya fara idan iya ɗaya biyu za ka sun ka bincike a kansa yana zuwa wani ɗaya kwanan kuma suna bincike a gari wane ne shi waye danginsa mene ne alakarsa da mutane a ina yake aiki ya mu'amalarsa take ya yanayin addininsa yake to kafin ya fara ya yi nisa da mutane za ka ga wasu iyayen Mm. za su sun inganta idan sun inganta da abin da mm. suka tambaya a kan shi da sun basu ya ci gaba da alaka da yansu idan kuma sun samu wannan mummuna za su manya sun kira shi sun ce masa mm. ya yi haƙuri da tafi suna bincike kuma da Allah ya haƙuri suna ganin su ɗansu ba ya zarce maka aure ba kuma ya yi haƙuri da Allah ko don faɗa masa wani dalilin da ta raba ɗansu da da wannan mutum. Na'am. To, malama game da batun da kika yi mana ɗazu na cewa cikin so da yawa zaki ga alakar da aka gina soyayya da ita tun daga waje tana da tasiri mm. a cikin gidan aure mm. to malama wasu zaki ga kamar yadda kin magana akan karancin kunya sai ki ga sun zubar da kunyarsa a waje sun yi abubuwan da bai kamata ba daga ƙarshen an yi aure wannan yana da wani tasiri na a cikin rayuwar tasu ta aure? malam ai sun ke gwada babban tasiri ta zuba da kunya ta a cikin gida kwari malam ta shiga cikin tun sun ga sun saba mm. ba ta jin kunya kaga kunya akwai ta magana ba ta jin kunya gaya masa magana shi kuma saboda a waje ne yana ganin saboda yana da wani wata manufa da yake so ya cimma a mm. kanta duk abin da ta gaya masa yana shanyewa yana ɗauka ka ta gaya mai magana rashin kunya ko in ya ɓata masa rai masa rashin kunya ko ta hmm. zage shi ko ta in sa duk zai shanye idan ta shiga gidan aure kuma lokacin yana ganin ta ita a ƙarƙashin shi a ƙarƙashin shi take ita kuma ta riga ta saba da wannan ɗabi'ar a waje hmm. da rashin kunya ta gaya masa magana da rashin tauna magana idan idan za ta yi hmm. kaga a lokacin da ta yi masa wannan a cikin gida ba zai ɗauka ba ba zai ɗauka ba sannan rashin kunya rashin kunya ta nuna buɗewar ido a waje ta masa abubuwa na buɗewar ido idan ta shigo cikin gida kuma a lokacin da ta masa wannan zai ga to kamar idan ta fita ma za ta iya wani bayan shi sai zargi ya shiga tsakani. to yana ganin lokacin da tana waje daga shi da ita bai zama nata ba ta mm. bai masa irin wannan buɗewar idan ba tare da tsoron Allah ba. kuma ta ga shi sai wani kuma shi ya ta suke wannan rashin mm. tsoron Allah. to amma yanzu ta riga ta ta riga ta zama tasa. sai ka gaina irin wannan rashin yadda ko aiki ko karatu ko makaranta ta tafi ba shi da wannan nutsuwa sai ta kamar dole ta irin shi irin wannan buɗewar idan wannan rashin irin su za ta dinga wani hawace. na'am. kudu ga zargi ya zo ya shiga baya barin ta fita ana rigima fita makaranta ana rigima wurin aiki ana rigima kai yana sa mata ido wani ta yana bibiya yana ganin to tun da shi ta yi masa haka kafin mm. aure ta rufe kani sai ya ganin wani ma yanzu iya rutsarta da wani abu ita mm. ma ta dace masa irin wannan mm. sai ka ga zama ya zo ya ke ya zo ya ke daɗi wani za ka ga idan iyaye sun shiga ciki an samu an daidaita a biyu sai kuma za ka ga a yi ta kai a ta karshe yanzu aure ya zo ya rabu daga ba shi da nutsuwa da ita kun ga kin jawo kanki wanda kuma da ai ba da wani cike ba da shi cike saboda ya nuna miki cewa ke zai aura wani za ka ga ya nuna mata shi wannan dinkimewa kan shi baya so mm. ya san shi wayewa zai gaya miki abu saboda mai shi da wata bukata lokacin sai mm. wani abu da yake so ya cimma a ki yana mm. miki shi wannan wayewa yake saboda da duk wani abu da zaki na fitsara da gudewa ido a lokacin ba zai hana ki saboda shi a lokacin yana gamsuwa da wannan abu da kike yi ita to duk wa'annan abubuwan su ne miki tasiri da illa ne a cikin gidan aure kuma ka ga wani irin wannan idan ya zo tafiyar ce tafiya ta musa fara ƴaƴa sai ga ya zo yana goranta mata a gaban ƴaƴan ke ce mata irin tarbiyyar da take wa ƴaƴan baya so shi baya san tarbiyyar rashin kunya rashin wayewa irin abin da kika zaki zo ki ki koya wa ƴaƴana koyawa yawa kai ai da kai ta to amma kin ga illa ta ta fi miki ke illa da shi kika yi amma yanzu ya zo yana ta ni tana ki ƴaƴa yana goranta ni in ƴaƴa sun tashi sun yi sabuwa sai ki dama rashin tarbiyyar ta ci gaskiya ne saboda haka ina kira da ɗan mu mata mm. samari da ƴan mata mu gina alaƙa mu tsakanin mu da waɗanda za mu aura mm. alaƙa ta addini alaƙa ta tsoron Allah alaƙa ta kunya mm. ta mu rage kwaɗayi kwaɗayin mu da abin da yake da shi yake ja mana muke zuwa halaka kuma halakan nan an tashi mu mu fi cutuwa saboda mu ne iyaye mu ne za mu haifi 'ya'ya. mun mm. za mu raine su mm. saboda haka mu muke sa ran za za mu haifi za ki haifi uba wani za ki mm. haifi da za ki haifi shugaba duk to irin waɗannan alaƙin kika ɗauko ta tun daga farko ta gurɓace haka za ki zo ki ki ki ki yi irin wannan tarbiyya ya zama to alaƙa ce tsakanin ki da saurayi ta kunya da ta da ta karewa da ta nuna tarbiyya iyayen mutum dashi sun daɗe suna mm. wahala a yi wani tarbiyya suna so su kai mu gidajen mazajen mu cikin kwanciya hankali da nima mm. da ke kwame mutuncin ki kai har cikin gidan mijinki amma suke wasu ya'yan suna cin amanar iyayensu mm. da irin tarbiyyar da suka ba su inda suka fita waje ko musamman makaranta yanzu na gaba da sakandare da mata suke suna kamar sun samu gashin cin gashin yancin sun suka fito daga gida suna ganin kamar iyaye su ba sa ganin to Allah yana ganin ku mm. kar ku bari ku rudu da son zuciya da kwaɗayi da kalaman samari da soyayya samari da mm. wayewar zamani ku rinna kanin duk waɗannan buɗe idan idan kun yi su su wayewa ba shi ne wayewa ba wayewa ita ce da addini abinda annabi Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam suka zo da mu suka bi da mu ta hanyar da zamu ba aure kuma ga yanda zamu zama mm. idan auren mu amma ko a tsakanin maza ka ga wasu ƴan matan ma kafin ka ji alakar saurayi masu suke bude budurwar kunne mm. idan saka irin yanayin alaka da take da saurayi mm. saboda irin yanayin zaman da take saurayi sai a ce ke har yanzu ta waye ba mm. a awon la'an na kusa da ji shi ga ni gashi ka ni gashi ke ko irin ɗan kalaman nan ma ba su wannan zaka ga yanzu idan dare a cikin irin kalaman da ake saurayi zai kira ku ya ce wanda kin yi bacci a'a ban yi bacci wato yanzu wani irin kayan kika sa haka kawai har irin siffar kayan da ta sai ta siffanta masa mm. kai ka ce kamar miji ne tafiya yake mm. waya da matarsa yake tambayar irin kayan kalan kalan kayan da saka dan ya ji yana jin shaukin ta to mm. kaga kuma malam shi fa yake tambayar su da wata ita ba tambaye shi wani kalan kaya kasa kaga da irin wannan haka ne sai ka fadi ya zo ya shigo gaskiya ne to malama Allah ya saka da alkhairi to malama a cikin bayanan ki kin yi magana cewa wani lokaci so da yawa irin wannan soyayyar da za a yi har ta kai ga kila mace ta kai ga ba da kai ga wanda take tunanin wata kila zai aure ta duk da babu tabbas yadda eh. babu tabbas in yayi lalata da ita ba lallai ne ya aure ta ba to idan an yi aure so da yawa irin wannan yakan shigo da zargi ita tana zargin shi shi ma yana zarginta to malama wace eh. irin illa wannan zargin yake shigowa rayuwar ma'aurata to malam shi kamar yadda na faɗa a ba irin wannan hmm. babban illa malam hmm. idan auren bai dace in auren ya so wani za ka ga yana ba, hmm. wani kuma ba ya ba. illa irin wannan malam za ka ga hatta in ɗan uwanta ne ko duk wani wanda ya zo tarbashi shi a cikin gidan ba shi da nutsuwa sai ya da zargin ta zargin ya wuce Um, tashin hankali hmm. wani wani da almajiri in dai har ya balaga ya girma hmm. ga in ya gaci a cikin gidan zai dinga shan kunu sai hmm. wani ma mun ta uwa ɗaya uba ɗaya idan ya zo da su da shi sai ita a cikin gidan ba shi da nutsuwa subhanallah ko kuma shi kansa dan uwansa in ya shigo wanda ya san wakili ba wani abu da zai haɗa shi da ita to amma sai wani kuskuren da ta yi tun a wata riga ta ba shi kanta tana ganin cewa zai aure ta to shi ne ta iya riga ya gina kansa wannan ba shi da yarda da ita duk wani abu da za ta yi zai zarge ta wanda ya kamata da wanda mm. bai kamata wani wani kuma fita ta fita ta mm. shiga cikin mijin makwabci na sai ya zarge ta me yake ki shiga cikin mijin ka mm. yana nan gaskiya ne zai dinga rigima ta ba kan zai ta zaba ta ta ba ta da gaskiya wani ga sai dai ya kai ta makaranta sai dai ya kai ta shi ya duk abin da ke kai ta ya ta in ta gida bai isa magana da malami ko tana makaranta ce bai isa ba in ake suke ce me ya ɗaki da malami gaba ɗaya ne ta wata ba su da mm. nutsuwa saboda zargi ta ko ina yana tare kamar duk wanda duk inda ta za ta ji za ta iya ba da kai bori ya hau mm. saboda abin da ta riga ta yi kuma shi ma din haka mm. kuma shi din ma haka zaki ga duk inda ya fita matar tana zargin shi tana tunani ita kuma za ta mm. gane ko ita ma yanzu mm. inda da uwarta ne a wurin aiki kullum cikin bibiyar waya ta kake yi ko ya kaga sun yi ranar ta ce me ya haɗa ka da diga ba su da nutsuwa in ya yi tafiya a ina ka sauka duk mun tana kana ina ne yanzu ko ya ta shi da mace tashin hankali ba lafi ko ya ita ma yan ce ta zo da ta kama akwai awantayya tsakanin su ko kuma mai aiki sai mai aiki ba ta da nutsuwa ta bashi da da mai aiki tana cikin gidan mai aiki ba za ta sake ba saboda miji yana cikin gida tana tunanin idan ta bashi da mai aiki wani abin zai faru ko kuma ko kuma uwanta idan suka zo ba su da nutsuwa tana ganin to ai in ta tabbata su tun daga abin da ta san shi ba irin halayyarsa tun a waje shi da ta suka yi ba su da wannan nutsuwa a wurin aiki ba ta da nutsuwa ta bata da wannan ta da wannan ta da wannan saboda zargin tana mm. ganin kuka alaka tsakanin kuma ko da babu wannan alaka a cikin dangi ba ta yi faɗa da wasu ila a cikin yan uwansa suna shiri da su a yawan al'umma za ka ga a family ɗaya tana shiri da wani to wannan ma su shiri ya yi yawa za su mm. waɗa bada haka zalika a maƙota mm. inda yan mata ko da zaura ko mata aure ko ai ka an fiye gaisawa da mijinta ita ma nan rigima tana ganin aiki dole akwai wani abu tsakanin su ba ka ba ne haɗin ƙarawanci gaskiya ne to malama Allah ya saka abubuwan su mm. suke jawo irin wa'annan alaƙoƙi masu zurfi su suke jawowa mm. to malama kamar yadda kika yi bayani a baya cewa irin wannan abubuwan lokacin hadda sakaci na iyaye wasu zaki ga suna nuna kwaɗayi na abin duniya har ya kasance wanda bai kamata ba ma ya zo ya nemi 'ya'yansu sannan kuma ki ga cikin rashin sa'a sun bashi sai kiga kamar suna neman kai da 'ya'yan musamman in sun dan jima a gida to malama wace irin illa wannan kwaɗayi na wasu daga cikin iyaye yakan jawo wa rayuwar 'ya'yansu saboda wasu suna ganin kawai da an yi auren dai sai kiga auren bai jima ba kuma ta dawo dai gidan da su suke neman kai da ita kuma ta dawo abin ya zo ya fi na da matsala wani kawo ne irin wannan kwaɗayin akwai wasu za su da iya su a waje mm. su suke tsara musu musamman iya mata ne hakuri su suke ɗora ƴaƴansu inda mm. su karɓi kuɗi a wajen saurayi mm. ki karɓo ka za ka a miki hidima ka za kin ga ka yi aure to za ka ga wani in yana son yarinya saboda Allah duk yana daura wannan saboda yana ganin ko dan ba su da shi ka za a kotu za ka ga su ita take koyawa yasa hmm. idan saurayi ya zo a fita tare a ji ɗan su ɗan abubuwa a kawo saboda hmm. samu da dinga nunawa a dangi ko a cikin mutane cewa ita ita ta samu mai hali hmm. wani za ka ga yana daurewa to illarsa shine idan aka yi aure idan aka yi aure aka zama fa miji baya daurewa baya daurewa har ita kuma ta riga ta saba ta sa ta karɓo kaza ki ce miki kaza za a yi kaza idan kuma aka yi aure sai salo ya canza. Na'am. Ita sa za a yi biki a don dole kin san fa baki fito ke dole kin san wanda kike aure ki sa shi ya sayi miki hakuri mm. sannan ki sa shi ya karbo ya ba ki gudunmawa saboda ki kai gudunmawa wannan kuma kake fitin ka gudunmawa ni mm. ba na son duk wata harkar karanta na fi son a zan kin fito kin kani ki kaza in ba ki zo na fi son ki zo tun karfe ka ba ki zo yau ki zo gobe ki zo jibi wata kila shi a ka'ida ta baya son fita kullum sun ga ta tursa sannan kuma shi wata kila da samani san a ci duk wani biki sai kin yi aure ko sai kin yi dinki ba hmm. ita kuma sai rasa ta yi wani iya shi aka yi samani san fitar da kuɗi ba ne ba sun ce ka kuɗi ta zo ta kawo gudunmawa saboda a sani sannan kuma sai salo ya canza in gama mm. da kanni sai a ce ki sa shi dinga wajen uwan ki hidima ko kuma a'a dan kanni da sai a dinga Suwa suna suna kwana a mm. cikin gidan kullum wata kila shi kuma mai son hayaniya bane ba mm. ba mai son takura bane ba mai son a zo gidansa bane ba a wata kashi a wata nan ta saboda su dinga yin hidima a nan za su ci a nan za su a nan za su karya kuma ta dinga fa ko ki kanni ki ba wa za ki wa daga wasu tsawon sa idan yarinya tana da hankali tana nuna uwar ba daidai bane ba sai ka idan kawo su an gama aka ta je ta fuskanci ta gane rayuwar cewa zama a gidanta shine ce mata alkhairi sai hmm. wasu ya'yan sun fara kin din abubuwan da iyaye suke tsora musu sai a samu matsala sai ka ga ta fara jan washin a kika bari zauna lafiya ba hmm. ce wannan ki wa bi na shi ko kuɗi abincin mu ya kare hmm. sai ka ta fara koya yadda ɗiban abincin gidan ki bayar a kawo mu ba mu da kaza kuma ki tura kallon ta ya zama ki shine suke mata CID a cikin gida duk abin da suka gani su zo su gaya wa mahaifi suka kira ta Mm. dama kuna da kaza shine baki bayar an kawo mun ba mm. yanzu kan nan suka ce mun ba da ba da ba. to mm. shi ɗebo ki kawo kaga ta fara tsaya ta ta fata gaskiya ne da miji ya gane wannan yau ana ɗiban masa abinci ko ana ɗiban masa kaza kaga ran da ya gane ana mutunci iyaye dama ya riga ya zai kuma zai tsalla mun kuta ku dawo kuma abu kuma ana da na sani wanda kuma shi wata da yara sani nan ba za ta yi miki rana ba ba zai dawo da ita ba saboda ba su yadda su. kuma ka yi dinga ɗiban ki dinga sa tana ɗiban miki kuɗi tana ɗiban mai kuɗi ba sana'a take ba amma ta ce lalle sai ta yi kaza ko mm. lalle ta kawo kaza na to ka irin wannan duk su iyaye ne wani sa'in suke jawo wa irin wannan mm. dole kwaɗaukin gina ita da kwaɗayi tun a waje ya mm. shiga gidan aure kuma canza mata wani salam in ya jure na wajen saboda yana so zai aure ta irin da tana da kyakkyawan hali ba irin da zai a tsere da uwar ba ya jure ya aure ta kuma ya shiga gidan aure kuma har da an zama ba zai ɗauki ba na ba dan bai ɗauki ba to Allah ya rufa asiri ma na'am to malama za ki ga wani lokacin ba iya matan kaɗai ake samun wannan matsalar ba za ki ga wani lokacin har iyaye maza akan samu irin wannan za ki ga mm. wani kila ya shi ta ɗan daɗe a ƙasa ko ma bata daɗe ba sai ki ga akwai wani wanda ya tabbatar cewa mutumin kirki ne kuma kila har ya zo ya nemi izini gurin mai gidan akan zai dinga zuwa to daga ƙarshe kila wani wanda ya fi wannan rufin asiri ya zo lokaci guda sai ki ga an kifar da magana shi sai ki ga daga karshe kuma shi ma dai a zo a yi auren shi ma kuma bai je ko ina ba sannan kuma ta dawo gida sai a zo kuma ana cizon yatsa daga baya ban san karin bayanin da malama za ta yi mana kan wannan ba ana samun irin wannan matsalar mm. za ka ga sai iyaye maza suna suna da irin wannan kwaɗayin mm. idan aka zo magana da yarinya mm. idan wani ta zo bayan ta su kira na kuɗin wannan saurayin bayan an kawo kuɗi ko sai ga wani ya zo kuma wanda ya fi shi ko mm. za ka ga idan uba mai kwaɗayi ne sai ya san yadda aka yi man kushe wata kila ma za ka ga ƴan ba ta so. Mm. yawanci za ka na ƴan ba ta so wata mm. wanda ƴan ake so ka hira ƴan ba ta so ma ya ce ƴan ma ba ta so ke eh, ba kira zai faɗa ce bai sai ga wanda ya isa ai shi ya haifa da karɓi kuɗaɗe da yawa in yaron ya zo ko ban ce fito ya rufa ba zai ji kunya ba e ka an zo ne wallahi dama ba su da lafiya kaza da kaza da kaza ya karɓi kuɗi kuma ma yau gidan haka muka tashi wallahi ba kaza kaga kawai tun yana jin kunya yana jin kunya to ai tun da ne ta ila ba shi da shi ya ɗauko ya bayar har a ma kima irin ne hakuri ne yana cin da saboda Allah da ko halaye ne wasu suna da jure irin wannan idan suna da wasu suka ga halaye tare da yarinya za su hauka zai ya hakuri to shi ma uba yana da irin wannan tasirin ma shi gida to shi kuma ya san sanar na uba ba ga sai tura wasiƙa ko ya waya na eh. wallahi gidan haka aka tashi dan Allah ne za a samu subhanallah ya ɗauki kayan abinci ya kai mm. a matsayin kafa na ka ne mm. zan wani kuma ga idan ya kai mijin ya kai mm. tura ba goyi ba ka wurin uba da wurin mijin ita wasu idan ya mata waya ki gaya mijinki ina son wala ko ki gaya mijinki kudin hayan mu ya kare ko ki gaya mijinki yanzu ta ce ba mu da kaza ko ta gaya ki kuɗin makarantar kallon ko ta gaya ya dinga faɗa wannan kaza duk yana ɗaya fara gaske abin da sa na aura mutu da saura mu ma mu huta lokacin mutum hmm. ya zo sai a hana yarinya samun kwanciya yi a cikin gidanta ba yana hura mata wuta ita kuma da hmm. rashin na ta zauna tana jin nauyi ta hmm. gaya wa mijinta cewa ya ga abin da ya da yake hmm. karshe da kan irin wannan miji ya hmm. ya samu hmm. ya ya tabbata shi gaskiya ba zai iya ba ke na aura ko iyaye ki na aura ina miki hidima kuma kuma ina wa ƴaƴan ki hidima iyaye ki hidima ta irin sai da aure yanzu ya zo ya lalace kuma a dawo gida kuma sai ba ya yana da nasai gaskiya ne malama kuma wani lokacin ma za ki ga ko in ce duk yawanci inda aka samu irin wannan kwaɗayin ya shigo tsakanin ko dai sai kama mace ko namiji ya zama suna roƙon sirikin nasu zaki ga tun yana dan jin nauyi hatta kai kila ya fara kai ga rashin kunya da magana kwarai da gaske ina da kuma fata kuma ka zo ka ga kyar dole za ta ji mm. da ita san banta ne ba shi da gaske amma uba mm. uba ne ko uwa to amma irin lafazan da zai dinka yi yi wa iyayenta sai kuma mm. zo ka ga rikici kuma ya zo ya balle tsakanin kana ganin baya girmama ta kuma ta iyaye shi kuma yana ganin iyaye ta sun takura masa banda hidimar da ya musu kafin ya aure banda hidimomin da ya musu ba su zo kuma su takura ko kuma ko iyayen idan ya kashe masa kuɗi ya mata irin kaya ko ya saboda sutura hmm. kaya irin wasu suna tafiya aro ko kuma a karbe ko kuma hmm. duk abin da aka ganta da shi ya saboda mai fara kawai Allah da miji ya ganta da shi gobe jiri hmm. ya yi sun karbe a cikin inda yake na ba kallon ki shi kuma ina mutum mai sama da shi da mai kuɗi ya kuma yi da ganta a cikin sutura da ya mata amma kuma da ya saboda abin mai fara ya dinga karbewa a ake da dinga kawo wa kuma ki dinga kawo kuɗi ana zuwa ana zuwa kuma idan aka ga kuma irin wannan rayuwa ba ta ce ta fito kawo kuɗi in je uwa ko ba a ce za a kai malami ya addu'a saboda samun da kike nuna mata kuɗi mm, ka ba za ka mm. koya mata yadda za ta ce ta na dabi ta mata mm. biyayya mata ni na bari ba a kawai ya za a yi a karɓi kuɗin sa kuma ya za a yi a cikin saboda wannan ne abinda da suka kai ta domin su samu a tattare da mijin da suka haura mata. to malama Allah ya saka da alkhairi malama kasancewa gashi lokaci yana ta kuracewa to malama ban san kira da zaki a dunkule ga 'yan uwa mata game da kafin mu zo bangaren kiran da zaki wa maza samari irin yadda ya kamata a ce sun kare mutuncinsu domin wannan kare mutuncin shine zai yi tasiri a rayuwa su tun suna 'yan mata ban san jan hankalin da zaki musu kafin mu zo na samari ba su ma. ya jan hankalin da zan yan uwana mata ki sani cewa irin wannan wayewar da kuke bi kuke ganin shi ita ce cinyewa wannan ba ita ce cinyewa ba ki bi wayewa irin ta addinin musulunci ki bi wayewa irin wanda Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsu hmm. in muna jin irin tarihin sabai muna jin irin da suke mu'amala da matan suna jin irin da irin suke rayuwa da matan su hmm. to mu sani wannan wayewa ta babu inda za ta kai mu hmm. alakar shakuwa da alaƙar lafazai alaƙar maganganu alaƙar musayar maganganun cewa an zama daya mm. wannan ba shi ne daidai ba mm. alaƙar sai an bari da juna alaƙar sai an dinga jin numfashin juna mm. tsakanin muna ganin wani shi ne cinyewa shi ne wayewa ba shi bane ne ba kusa yanzu aka nake ana cewa ma mata mijin aure nake nema na rasa mata aure nake nema na rasa saboda me sai wannan alaƙar ta fi wa ta amori juna ba wai a yi aure ba to ki sani cewa shi sa kuma ya ta ganin ajiyar cikin gida kuma masifu suke yawa a cikin gida saboda an riga an kin gina rayuwarsu ba ta hanya da mai kyau ba hmm. kin yana ta mummunar hanya shi sa in ce a gidan aure kuma in ma ba a rabu da bukar ba saboda cin zacin kullum wannan alaka ba wasu idan ganin ke da kike haka ke da kike masa halitta kike mai kaza kike mai kaza shi ne zai miki haka to ba mu mm. wannan ya dadda ma tsakanin mm. ki ji tsoron Allah mm. gina rayuwar ki ta ta samartaka da da zafi a waje cikin ikhlasi cikin yadda ko kika cin zocin gona a cikin gidanki ko da Allah ya jarabci ki dan adam baya wuce jarabawa ta da kishin da shallace wannan jarabawa saboda ki saba wa Allah ba na'am to malam Yau yauwa malama kuma zaki ji da yawa su samari kansu suna cewa sai ka ji mutum ya ce so da yawa idan kana neman budurwa in tifa guda kake nema cikin rana ɗaya zaka iya yi to amma matar da zaka nema ta aure zaka ga gare da gaske kudin goro suke musu saboda kana yin ko yaya kuka yin nan mm. ko yaya sun yi mata isa ne ba sai ga duk wani abu da ya fi bukata akwai wata umarni za ta yi masa shi mm. saboda abin duniya saboda mm. kai waya saboda kai sutura saboda duk wannan abubuwan da ake yayi kuma a gaskiya kar a bar ta a baya na yake wannan kuɗin gaskiya ne to malam kuma kira da yan bana mata samari su na za ka ga wani sa'in malam su kuma samarin da um, saboda mm. Allah suke zuwa neman auren goma mm. wato wasu haka kuma da su ne fitinan nan mm. su suke hasa mu cikin waɗannan abubuwa duk kuma kira da kai iya dan uwana idan ka ce ka samu irin wannan dura to ka nuna masa kai ba irin wannan layin bane ba idan za ka sauke wannan layin ka ji tsoron Allah ka zo ne kai kana son ka tsakani da Allah za ka aure ka saboda Allah saboda ku gina rayuwar ku cikin aminci amma idan ka biye wa shigan ka biye wa son zuciya ta kuka yi aure a irin wannan wanda za ka ji cikin auren ka rasa me yake maka daɗi kai kallon kana ba ta umarni ba ta bi ko ka riga ta gama raina ka a waje sannan ko ba ku sani ba mm. a a waje mm. ka wani ka mm, gaskiya ne ko kuna jinin kuna kana ganin kana jinin rayuwa kana ganin kai ka isa kai mai boss a gida dole a jiki ta kana ganin baka isa ba saboda duk kun za ku rayuwa ku cikin mummunan mummunan nufi irin matan ka tashi ka je ka je a karkace kai sai maza da yawa ma suna da wannan matsalar sai in ya ganta da ko tana dafa jiki Ba ta mm. iya tashi wannan ba irin wannan jiki kuma irin wannan farkon fi wayewa mm. wayewa ita ce a cikin gida kai aka halatta wa ta yi wa ta mm. tana waje ba a halatta wa ta yi kowa ba sai kai da kake musu da ta aure da kai wannan wayewar kai ita ba kai za ka gani ba wai a waje ba saboda wani kuma malam su suke jawo mata suke koma wannan rayuwa sai ce ba ta da wayewa shi baya son abokan ka ganta ba ga wayewa shi wayayye a yin ganin matarsa da ne da to irin wannan ba shi ba ita ce rayuwa ba mm. da kin da kin ka a wajen tana da addini tana da akhla kai za ka nuna masa irin wayewa da kake so a cikin gida kai da ina son ka ba irin ka ba nake so a hankali a hankali za ka nuna kowa irin dabi'ar da kake so mm. za ta koma amma ba mm. irin wannan ba da tun kwanza kace ta irin haka take so ba ai ba zai yi ba gaskiya ne in ka ba ya ce mace ba ta iya soyayya ba to ba ta iya soyayya irin soyayya da yake so ta fada ba ita ce ba ta iya ba amma zan so ina son ga a yi hira a tattauna malam in a cikin da ruwa ai na jin ba sai an koya wa ruwa ba kuma ta san min gani lokacin na sai saurayin ta mm. har ta ji ta san ma'anar so ai ta mm. san yadda ta nuna a nuna wannan sa gaskiya ne kuma malama za ki ga so da yawa idan irin wannan wayewar ta yawa sai ki ga girmamawa da ake samu tsakanin mata da miji sai ki ga an yi auren ba a samun ta. Babu shi da ta tana ganin me zai maka. Yayi mm. shi ya ta riga ta shi ma sai ga ko mm. tausayawa da girmamawa da miji yake ba mata shi ma sai ga duk babu shi. Gaskiya ne. Ta riga ta gama. Mm. Gaskiya ne. Kwarai da gaske to malama kasancewa ga lokaci ya kure mana ban sani ba a dunkule wani jan hankali zaki yi ga bangarorin biyu gaba daya. to ai shi ne zan hankali yi gaba ɗaya har da ma iyaye ya zama za ka yi alaƙa ka da yarinya mm. mace ka ji tsoron Allah mm. kar ka zo ta da mummunan nufi kar ka manta kai ma mm. za ka haihu kana da ƴar uwa kana da ƙanwa kuma za ka zo ka haihu cewa za ka zo ka yi abin da kai wata kai ma za a yi maka kana ganin da niyyar mugunta kai ka je kana ganin za ko ka sato Allah yana nan Allah kuma zai saka musu amin kiran iyaye kowa hmm, mu cire kwaɗayi da son zuciya mu cire buri akan ƴaƴanmu da cewa ƴaƴanmu sai sun zama wasu hmm. sai a san auri wasu mu hmm. musu fata na alheri mu musu addu'a Allah ya zama lafiya ba su rafi na gari Kwanciya hankali arzikin nutsuwa da kwanciya hankali ya fi arzikin dukiya kwanciya hankali da nutsuwa ɗaki ta zauna cikin gidan ku da haifi ƴaƴanta na gari ta yi masa tarbiyya al'umma ta amfana da su su masa kuma abin zariya ya fiye miki waɗannan abubuwa na wayewa kuma fa'ido kan ƴarki kuma fa'ido akan ɗan aiki kika ga yanayinsa mm. ya canza ya ga wani yawan kula kulan mata ki sa ido a kansa mm. kan ki ga cewa namiji ne kamar da ake faɗa abin da namiji ne ado ne ba mm. ado ba ne ba zai masa illa a rayuwa kika ba ki sa ido a kan duk abin da ya canza kasa ki kunta da ki santa da shi ko kuma kina nan kana yawan ki shaka shako ba kayan da ki santa da su kuma kina ganin bai kai ta mallaka ba ki sa mata ido na'am sa maka irin kiwo kana cikin saboda kima Allah zai tambaye gaskiya abin da Allah ya ba mu kiwo kuma zai zo ya tambaye mu muna suna da haƙƙi akan muna da haƙƙi akan su na'am to malama allah ya saka da alkhairi sannan kuma wannan kokari da aka yi allah ya sanya shi a mizanin ayyukan lada kasancewar lokaci yana ta nuna ana nuna cewa lokaci ya cika da duka duka anan muke cewa masu kallon mu ku kasance da afirka tv 3 wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tausayin mata shiri na afirka tv 3 domin ku mata shi na dausayin mata